الحمد لله حمدا دائما وكفى شكرا على سيد طيب الواب الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البليق سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محددا لم يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام بهم اقتداء ووجدا وسلم إله العرش تسليما عديدا مديدا هم به أحرى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يوم أمم سلمي بركة mu da saduwa يمجي cikin wannan رمضان na sha الله صلى الله عليه وسلم daga maka zuwa madina shekara dubu da da da arba'in hudu. wanda ya daidai da tara ga watan hudu miladiyya annabi isa alaihi salam shekara dubu biyu da da ashirin 2023 yau ma gashi cikin hukuncin allah man dawo cikin wannan masallaci na abu badaira wanda yake nan wato wusaisun sabon cikin garin abuja da kuma saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma bisa hanyar magabata wanda idan ba a manta ba jiya mun karanta aya ta takwas har zuwa ta tara a cikin suratul mulk amma insha Allah ta'ala ya zamu maimaita aya ta takwas din da tara insha Allah amma kafin nan ga tambaya kamar haka ya ce assalamu alaikum malam tambaya ta shine mai fama da ciwon asma zai iya fesa inhaler a bakinsa a cikin wannan watan azumi dukkan wani abin da ya shafi magani na shaƙawa a hanci bai halatta ba domin yana karya azumi ka duba littafin al-mughni da ibn qudama yake magana akan yukhbiru bi kulli ma adkhalahu fi jawhihi yake cewa duk abin da mutum zai shigar da shi cikin cikinsa ta hanyar hanci digawa ko fisawa hihila ai dama ta shi aiki to yana karya azumi ibn ba ɗaya daga cikin manyan malaman saudiya shi ma din an tambaye shi fatawa akan wannan shi ma din yake cewa la ya zo baya halatta mutum ya amfani da shi an tambayi muhammad bin salih al-utaimin rahimahullah shi ma din akan duka wani abu a hanci ko fesawa ko shafawa da sunan magani shi matan yake cewa duk abin da kafaratun fil filam duk wani dagon wani abu da zai iya shigewa hancin mutum ya sulu ila ma'idatihi ya isa har zuwa cikin cikin shi fa innaha tuftir to wannan yana kare azumi da wannan dalili malamai suka ce duk abin da za a sheka ba za a yi menene yana da cikin al-musbirat kun san ba a yin magana haka kawai babu dalili me dalili a cikin addini me manzon Allah ya ce kun san abin da ya fatar da mutane da yawa kenan yanzu a Najeriya kawai in an faɗa mai magana haka ce malami kaza ko shehu wani sai ta kawai ya kamata ka ji me dalilin shi alqur'ani ne ko hadisi shikenan sai ka rike ta karce ka tai harka ka duniya amma babu dalili ka rike to za ku koma a cikin alkiyama kuna tsini kuna tsini wa juna Allah tsare hadisi ya tabbata a cikin sunna abi dawud 142 hadisin ya kara tabbata 2366 hadisin ya tabbata a cikin sunan na tirmidhi 788 haka hadisin ya tabbata a cikin sunan na nasa'i hadisi na 87 haka hadisin ya tabbata a cikin sunan na ibnu majah حديث نات ابي بريده باكاي خا حديث نيا تبدا اشكين مسلم امام محمد بن حنبل دبو شاشدة دبي بكو ده 80 ده حديث نات دبو شاشدا دبي بكو ده 80 ده حديث نيا تبدا دبو شاشدا دبي بكو ده 80 حديث لقيط بن صبره نزل الله صلى الله عليه وسلم يتيجه بن صبره بالغ في الاستنشاق إذا كان أدولا كي مبرا وجن شاق عن أهنجن illa an takuna sabima sai dai idan kana azumi idan kana azumi ba a kasu ka shaƙa sosai to in ihela shi ma shaƙa shi ake to don haka bai halatta ba mun fahimta ta ga mana da dalili Allah madaukin saki ya datar da mu mai tambaya ta biyu yake cewa malam me mai fama da mura kaga dai dai tambayi iri ne zai iya sheka maganin mura mai sinadarin mentolata duk hukuncin su ne in ka shaka shi fadin zai wuce zuwa ina to dan haka a bashi shi din shi bi wallahu an Allah subhanahu wa ta'ala da ta tadamu malam mu ji kan aya ta takwas ta ba a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها موت سألهم قتلتها يأتكم نذير قالوا بلى ubangiji ta'ala yake cewa ta ta tamayyazu min al-ghayb yan wuta idan aka jefa su sai wuta ta yi kamar za ta tsatsage ta farfashe min al-ghayb saboda tsananin fushi dama jiran su take yi a jebo su a ciki kaga wannan yayi daidai da fadin Allah subhanahu ta'ala a cikin suratul qaf aya ta 30 Allah subhanahu ta'ala yake cewa wutar jahannama za a dinga jefawa A ta jefawa wata kulu hal min mazidin shin akwai kari saboda tsananin fashin da ta yi ba ta goshi ba Allah ya tsare shi ya sanya Allah subhanahu wataala yake cewa ta kare ta mayyazu min al-ghayb Abdullahi bin Abbas in ka duba littafin al-Mawardi a cikin annukat wal biyun mujalladi na shida shafi na hamsin da uku yake cewa ta kadu ita wutar jahannama tana yin kusan tamfabiru ba'daha ala ba'd kamar za ta tsatsage shashin da shashi nan gefen tsiri kamar zai tsage ya fashi saboda tsananin bala'in shi kullama ulqiya fiha fawjun duk lokacin da aka jefa mata waɗansu jama'a sa'alahum khazanatuha sai masu gadi wata jahannama zai su tambaye su alam cikin nadir shin mai gargadi ne zo muku bane kullama ulqiya fiha fawjun duk lokacin da aka jefa wata jama'a ashe kenan yan wuta daga nesa ake jefa su shi ya sanya idan ka duba cikin suratul furqan aya ta goma sha uku Allah ya ce wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranin da'awhu dhalika thubura inda yace idza ra'atum min makanin ba'idin sami'u la taghayzan wa zafira wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranin idan za a jefa su wutar jahannama a daddaure haka za a daura su za a daure tukunna kar ka dauka haka kawai za a dauke ka saka ka a'a sai an daddaure don ita jahannama min makanin ba'id idan aka jefa shin ma daga nesan sai ya tafi wani waje mai bala'in nisa a cikin jahannama Allah ya tsare to shi ya sanya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa idan aka jefa su faujin jama'a jama'a kaga wannan ma yayi daidai da فدن الله سبحانه وتعالى أتكين سورة الأعراف آية 38 الله سبحانه وتعالى كتشوا آه، الله مطلقين سيكي يكتوى واتو آه، أبنى الأمة جزار تشغل تشغل جهنما آه، إذا دخلت أمة لعنت أختها الله سبحانه وتعالى كتشوا كلما دخلت أمة لعنت أختها دي اللغة انت أكشفت جماعة جماعة في الشاشة انت قد سوتيس من تسئيلي موانا الشاشة wannan su ce kutsi na nuni waɗannan su ce kutsi na nuni Allah tsere mu bala'i iri daban-daban yan wuta suke gani saboda irin mummunan aikin da suka kasance sun aikata a gidan duniya shi sun yi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ah, duk lokacin da aka jefa yan wuta sa'alahum khazanatuha hafi masu gadin wutar jahannama suwaye malamai suke ce masu gadin wutar jahannama shugabansa shi ne malik kamar yadda muka faɗa hadisi cikin sahih bukhari 747 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi mafarki aka nuna mai wani mutum mummuna sai a ƙarshe sai mala'ika jibril alaihi salam ya fassara mai yace wannan mutumin da ka gani karibul mar'a wanda yake mummuna wanda ganin shi akwai kyama inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace cewa wannan shi ne malik khazil jahannam shi ne malik mai gadi mutar jahannama shi ya sanya in ba kuma ba cikin suratul zukhruf aya ta bakwai. ‘yan wutan ma suna kiran sunan shi ma wana dau ya maliku da ya alaina bakwai sai su kira shi su ce ya maliku ubangijin ka ya gama da mu kawai a kashe mu mana mu huta da wannan masifa Kale sai ce in na kun malikun ku a cikin zuwa ku zauna magana ku fata ma aibata zo ba wannan yana daga cikin jarabawa da kan zai shiga Allah subhanahu wataala ya sani to shi ya sanya Allah subhanahu wataala ya gaya mana wannan wutar da kake gani akwai wato masu gadin ta iri daban-daban ai in ba kuma ta ba a cikin a cikin suratul mudaffir aya ta 30 31 Allah ce alaiha tis'ata ashar akwai mala'iku guda goma sha tara. wani ya ce an ce goma sha 19 sai dauka ɗan kaɗan ne guda ɗaya ya fi girman duniya shi kaɗai to su sha tara Allah ce wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru ma musanya adadin su basiri fitina ga waɗanda suka kafirta waɗanda suka kafirta su suna ganin ahaba to su nawa ne ai ba su da yawa ai kaza ne ashe lamarin ba haka yake ba wannan yake nuna cewa wutar jahannaman nan bala'in ne ke cikin ta ya kai to abin da zai kwantar maka da hankali Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi sunan kaza أتكلم سورة الغافر آية 49 وقال الذين في النار لخزنة جهنم دفور الله يخفف عنا يوما من العذاب وقال الذين في النار غدا يستير لخزنة جهنم كما تقال متجهنم ادعوا ربكم خذوا يبينكم انا يخفف عنا يوما من العذاب والذي سوف قامنا ورانا لا يأتى عذابا سورانا بما تكلم أتوقع سبب بلاء يأتي بلاء رانا لا wanda kuma mutum yana cikin wannan cikin bala'i Allah kadai ya san iyakar ranar da zai fita shi ya sanya Allah subhanahu wataala yake cewa duk lokacin da aka jefa tawaga tawaga ta ta kafirai sai ka ji waɗannan tawaga ta kafiran nan suna ihu suna kara fa'alahum khazanatuha sai masu gadin wutar jahannam sai su tambaye su alam ya'tikum nadhir shin masu gargaɗi ba su zo muku ba ne wannan malamai suka ce su'alu taurihin wa tasariya tambaya ce ta gatsi tambaya ce ta wulaganci mutum ya kalle ka in kana cikin wani bala'i ke cikin yawa ne baka ga ka zaba kuwa to shine abin da aka musu anan alam ya'tikum nadhir shin mai gargadi ne wa'azi mai zo muku ba sun ce bala'i ya zo kalman bala ba a ba da amsa da ita sai idan an tambaye ka da hamzatul istifham alam yatihum nadhir shin me gargadi bai zo muku ba idan sun ce na'am to sun kafarta da wannan magana ma'ana sun ce la na. a ka'idar larabci ba ku duba cikin ah, cikin suratul sabai Allah subhanahu wa yana ba mu labarin yadda ah, mala'iku idan suka ga tawaga ta mala'iku sun taho da sakon Allah sun ce ma za ka da rabbukum qalu alhaq wa huwa al-aliyyu Allah subhanahu wata'ala ce wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adhina la hatta idha fuzi'a an qulubihim qalu ma za ka da rabbukum qalu alhaq wa huwa shi Allah subhanahu wata'ala shine alhaq mai gaskiya magana shi a kodai yaushe gaskiya ce to ya sanya idan aka tambaye mutum da wannan kalma to sai ce bala kamar yadda Allah subhanahu wataala ce qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi ala al a cikin suratul zumar wannan kalma yan wuta sai su bada amsa da cewa bala'i masu wa'azi sun zo ai gashi na alqur'ani ya ba mu labarin cewa masu wa'azi da dama sun zo amma masu wa'azin da suka zo amma wa'azin ne kawai da amfani su ba ka duba cikin suratu suratu yunus Allah subhanahu wataala aya ta 101 ce wa ma tuhni ayatu wan nuzur an qawmin la ayoyin da ake karantawa ta gargadin ba sa yin amfani ne ga mutanen da ba su da imani gashi nan a cikin suratul hajj aya ta arba'in da biyu kul ya ayyuhan nasu innama ana lakum nadhirun mubin ubangiji ta'ala yana labarta mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa musu innama ana Naziru nadhirun mubin ni kawai a gare ku bai wa'azi ne wanda yake mabayyani ga mabayyani ga bayani na a fili amma sun iya dalilin imani ka duba cikin suratul fatir nan ma Allah subhanahu wataala ya ce in anta illa nabi kai ne kadai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ne kawai me wa'azi ne manzon Allah ya yi wa'azi shi ya sanya Allah subhanahu wataala a cikin suratul hajj yake kwantar da hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa in yukazzibuka faqad kazzabat qablahum qawm nuh wa 'ad wa thamud wa qawm ibrahim wa qawm lut wa ashabu madyan kuzzibu musa fa amdatu lil kafirin thumma aqartuhum fa kayfa kana nakir ubangiji ta'ala yake cewa in sun karyata ka to ai an karyata kazzabat qablahum akwai mutanen da aka karyata su ma annabawa kafin kai وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود متنا النبي نوح في قرية النبي نوح وعاد آدى وما في قرية النبي نوح وثمود هكذا ثمود Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labari ne domin manzon Allah ya kwantar da hankalin shi dan an ƙaryata shi ba komai bane wannan ba abu bane farau can da ma annabawa haka suke zo a cikin ƙaryata su ko manzon Allah ya yi gargadin nan a cikin suratul aya ta shida litunzira qauman ma unzira aba'uhum fa hum ghafilun alquran an zo da shi domin kai gargadi gargadi da waɗanda suka kasance ma ma unzira aba'uhum wanda an yi gargadi ga iyayensu ma fa hum ghafilun amma ala suke sun yadda su dauki wannan wa'azin su yi amfani da shi wannan shine babban hadarin da dan adam zai tsinci shi a ciki a ce maka kaza ka ce a'a a ce kaza ka ce kai ba haka kake tunani ba kai ba haka ba ne wannan shine babban matsalar da dan adam da cikin shi na tashin kiyama to shi ya sanya idan ka duba cikin suratul fatir nan ma'ayar ta 42 Allah ce wa aka samu billahi jahada aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min indakum sai da suka rantse da Allah iyaka mabura wajen rantsuwa la in ja'ahum nadhirun din har ne wa'azi yazo la yakununna ahada min ihda al-umam za su kasance su ne mafiya shiriwa daga cikin wannan shirya da za a iya zuwa ci falamma ja'ahum nadhirun lokacin da bai wa'azi ne zo ma za mu kun illa nufura babu abin da ya kara masa ke gujewa istikbaran fil ardi Allah ya ce girman kai ne kawai a bayan kasa wa makaran sayyi Allah fa akbar ka duba alquran yana faɗa maka wannan abin tun da ka san kamar a lokacin a gaban ka ake yi girman kai ne yake fesu ya ɗauke su maimakon sa su ba abin da shari'a ta ce a yi ba sun ki istikbarun fil ardi makarar shi ya sanya idan mutum yana so ya rabauta a cikin wannan rayuwa ya bi wa'azi da ake mai domin ya yi aiki da wannan wa'azin ya amfana da wannan wa'azin saboda ran tashin alkiyama shi sa Allah subhanahu wata'ala yake cewa alam ya'tikum nabir shin mai gargadi bai zo muku bane ma'ana anan alam ya'tikum rasulun yuhadhdhirukum hadha al-yawm wa tahdharuha shin wani ne gargadi bai zo daga wajen Allah ba wanda zai muku gargadi wanda za ku tsorata da wannan rana qalu bala fitti fariq wa yadu qad ja'ana nadhir ni wa al-yadu fakazzabna sai muka karyata wannan shine laifin su suka karyata shi ya sanya za a inda masu auta da musulmin da ya saba wa Allah tsindima shi da kafaran amma sai dai musulmi ba zai dawo ma wuta ba saboda albarkacin la ilaha illallah muhammadu rasulullah amma hatta waɗanda ba su yi imani ba cikin kafarai da aljanu aljanu ai in ba kuma ta ba cikin suratul ahqaf Allah ya ba mu labari cewa akwai waɗanda sun zo sun saurari manzon Allah yana karatun mai alqur'ani abin da zai kwanta muku da hankali hadisi cikin hamsin da 3859 hadisin ya tabbata cikin sai muslim 450 wane ne ya bai wa Allah labarin cewa aljanu sun zo suna jin alqur'ani da yake karantawa domin a lokacin manzon Allah bai gansu ba Allah bai nuna mai ba ya aka yi manzon Allah yana karatun a gindin bishiya wannan kadai ya fi dan adam ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bishiyar ce fata fata wa manzon Allah ta ce za aljanu nan kusa da ni aljanu hadisi cikin sai bukari da bana aljanu ga kana suna sauraron karatun kana alqur'ani ka ko mu'jiza bishiya aka ka yi magana yanzu ake kana kankan bishiya ka ji bishiya tana magana tarasa babu kowa ai kai ka san ba za ka zauna ba to aljanin da kansu kan zo su saurari karatun alkur'ani idan manzon Allah ya yi to da waɗanda suka yi da wanda ba su yi ba duka za a san jama'a su ai shi sanya Allah ya faɗa cikin suratul rahman wa khalaqal janna min marij min nar ayat 15 aljannu su ma din wanda aka halice su daga wuta ai daga wuta aka wa aljani amma duk bala'in aljanin da aka halice shi daga wuta idan yayi aka san idan yayi ya saba wa Allah kuma haka za a dauke shi a tsinda shi a cikin wuta to wani zai ce to ya za yi wuta kuma ta mai tasiri ai ba za ta mai ba wani zai iya daukan haka ne an tambayi fakhr razi akan wannan matsala ya za a yi kuma an halicci aljani daga wuta kuma ya yi laifi a sanya shi a cikin wuta sai fakhr razi yake cewa ai wannan abu ne mai sauki ai annan nara aqwa min ba'd ita wuta kanta wata tafi wata zafi لأن الأقوى يؤثر على الأضعف mai karfi yakan yi tasiri akan mai kan mai rauni ce wa haza amurin malmusun Wani abu ne da an sha taba shi a gani Ba ka ganin yanzu karfe karfe za a iya ɗaukar shi a ɗaura shi akan karfe kuma ya karye karfe haka ne shi ya sanya masu hikima suka cewa la ya fi su alhajiyu illa alhajiyu babu abin da zai karye karfe sai karfe wannan ya yi daidai da wani saurayi ya zo wajen wani malamin shi ya samu malamin sai yake tambayar sai yake ce mai indi talafata asila ina da tambaya guda uku talafata asila sun ni wa aflakatni tambaya guda uku ce ta rikita ni ta gidi ta na rasa yadda zai sai ce ma hiya asila menene tambayar ta ka sai ce hadillahu mawjud fi'lan shin Allah yana nan wa in kana kadhalik in dai har Allah yana nan arini shaklahu fa nuna mun kala Allah sai ce wa su'aliyar sani tambaya ta ta biyu ma huwa al-qada'u wal menene hukuncin Allah da kuma kaddara sai na uku ya ce an masu su'aliyar sani tambaya ta ta uku in kana Allah in kana in kana in kana shaytanu makhluqan min nar tunda dai shaytan an halice shi daga wuta fa limaza yulqa fiha me yasa kuma Allah zai tsinda shaytan a cikin wuta ya ce to ai tun da ana halicce shi daga wuta wutan dan tu'addira fi ba za ta yi tasiri a cikin shi ba sai malamin kasan akwai tambayar da ba ta bukatar aya da hadisi shi ya sanya maka ba ta akwai wani tambayar da ta kama wani maimakon ya dan ba ta amsa to maimakon sai dai dan laushe ka ku to shi ma dan kawai yana wannan tambayar sai ya kalli fuskar shi sai ta sai ya mare shi to sai ce liman asaba'aka me yasa ka mare ni yace innal ijaba amsar ka tana cikin wannan malam guda uku gaba daya mai daya ya amsa tambaya guda nan guda uku to ba sai ce tabbai ka ta farko da kace shin Allah yana nan sai ce eh Allah yana nan sai ce amma ya zaka yi ka gane Allah yana nan sai ce da na malika ka ji zafi sai ce eh sai ce nuna mu ina zafin yake sai ce a gashi nan ni ina jin ba a kuma tuna sai ce to haka Allah yake nan miki jin shi a cikin mu eh akwai Allah amma ba ma da shi an ta fito ko ba ta fito ba sai ce na biyu alqada wa qadar hukuncin Allah da kaddara da zaka fito daga gida ka san zan bare ka yace a ce hada ko al-qada wa qadar ya ne. wannan shine hukuncin Allah da kuma kaddara sai ce tambayar ka ta uku kuma ya za a jefa shi dan a cikin wuta sai ce to naji na mare ka sai ce eh. da na mare ke ce da tafin hannu fata ce hannu ke ce ke ina na mara ce fuska fuska menene fata ya za a yi fata da take fata fuska da zafi a'a a nan yaro da ya fahimci ya tambaye shi ta fito gaba daya ina fata muna fahimta to duka da tawagar musulmi da suka saba wa Allah da aljanu da kafirai duka haka za a yi fili ku ba za ka ba da ake masu auta jahannama su dai kafirai in sun shiga da su da munafikai babu kuzuwa amma musulmi albarkacin la ilaha illallah sai shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alabi a cikin nabi qalu mun qad ja'ana na fa kadzabna fi nabiyina shi ya sanya karka kuskura a faɗa maka sako daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka karyata shi kana karyatawa ka halaka hadisin Ali bin Abi Talib hadisin yana cikin sai bukari hadisi na 106 107 hadisin ya tabbata da shida da da da bakwai hadisin ya tabbata ah, hadithin ya tabbata a cikin sahih muslim hadisi na daya hadisi na biyu da hadisi na uku da hadisi na dubu uku da hudu haka hadisin ya tabbata a cikin sunan abi dawud dubu uku da dari shida da hamsin da ɗaya hadisin ya tabbata a cikin sunan tirmidhi dubu biyu da dari shida da hamsin da tara dubu biyu da dari shida da sittin sittin da ɗaya sittin da tara haka hadisin ya tabbata a cikin sunan na ibnu maja hadisin ya zo a cikin sunan na ibnu maja hadisi na talatin talatin da ɗaya talatin da talatin da talatin da biyar da shida da bakwai hadisin ya tabbata a cikin sunan na jarumi جودة ثلاثين ده بقى يعني جودة ثلاثين ده تفر ده ترى ده جودة أربعين أربعين دم أربعين دم أربعين دم أربعين دم أربعين دم يا حديث يا بدع حديث يا ذو أشكن سنة الدارمي ده بيجي ده ده ترى ده بيجي ده شو حديث يا ذو أشكن مسنة الإمام أحمد بن حنبل وريدة وريدة سبعين manzon Allah ya ce la takbibu alayya kar ku kuskura ku fa inna man kadhaba alayya duk wanda ya min ƙarya falyalijin nar wallahi sai ya shiga wuta sai ya shiga wuta wani irin wannan wutar da ake faɗa sai ka shiga shi ya sanya magabata sun bacin da suka zance ta karu da bayyan min al-ghayb wallahi kullun a cikin tsoro suke kar a cikin zai mazan cikin wuta kullun tsoro suke saboda tsoron bala'i wuta jahannama amma sai ko tsoro ba ka shi babu abin da ya shafe ka akwai wani salih ɗaya daga cikin magabata salih ɗin nan yana zaune sai wani wani ya zo ya zauna kusa da shi sai ya ce karanta mun wani abu a cikin alƙur'ani mai girma kasan su magabata kullum tsoron Allah karanta mun wani abu cikin alƙur'ani mai girma ko sai fara karanta mai Yau يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول آية تكين سورة سورة سورة الأحزاب آية تكين دشنا رانا تزا أجيبها تكين متجهة نما تقلب وجوه في النار يقولون يا ليت الأسنة يا كي شر إلى ما أتي أطاعنا الله وأطاعنا الرسول مما أن لا أمم من ذا ألا لا أمم ينجم ونن آية ونن قاوم ألا شيء شيء ونن ذا أجكر كمال القرآن كوتي فاتي سمع ينا فاتوا يسمع sai wannan bawan Allah shi fara ya daga shi ya farfado sai ce zidni zidni karan wata aya da za ta fara kara jin tsoron Allah Allahu akbar kara karanta mu sai ya kara karanta mai aya cikin suratul sajda kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha duk lokacin da ‘yan wuta suke ƙoƙarin su fito daga cikin wutar jahannama sai a ƙara dukan kansu da guduma su ƙara komawa cikin wutar jahannama yana jin wannan aya fa karrama yin ne fa ke mutu gaba daya saboda tsananin tsoron irin abin da zai faru da yan wuta a rantashin alkiyama amma kai babu abin da ya dame ka wannan ba shi kadai ba ka duba littafin al-ihya mujalladi na hudu shafi na ɗari da casa'in da hudu ko shafi na ɗari da sittin da hudu akwai wani ana kiran shi dawud abbaqi dawud abbaqi ana kiran shi داود الضائي البكاء سبب أنا من بكاء شيء تجاهك أنا وأنا أبناء الله في بشر البكاء كوي وترانينا دوني كوي سي ونينا كرتنا القرآن في شيء يكرر آية شكين سورة الأنعام آية 30 ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال عليك هذا بالحق الله أكبر ka tuna ranar da za ku tsaya za a taho da waɗanda suka saba wa Allah idu iku ala rabbihim fi an da su ga ubangijin su wala alai ta hada bil haqq shin wannan abin da aka ka faɗa muku gaskiya ne ko ba gaskiya bane yana jin wannan sai ya fada rashin lafiya yana faduwa sai ke yi wata hudu yana rashin lafiya yu'adu min atraf al basra daga gefen garin basra kasar iraki ana zuwa ana ne shi saboda rashin lafiya ya ji ayar alƙur'ani ta rata shi ya kai da ba zai iya ɗauka ba har sai da ya kusan wata hudu yana rashin lafiya amma kai yanzu ana karanta maka ayoyi da hadisai na bala'in jahannama kara dariya kake kana kara ji ga kaba babu abin da ya kama shi sanya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa idan aka jefa su kullama ulqiya fiha mawjun ta'ala muqaddamat wa alam ya'ti nabi qalu bala qad ja'a nabiyyun dai ne ga kadiya fa kazzabna sai muka karyata wannan shi ne babban musiba ba kullum ma da sallallahu min shayi sai muka ce Allah bai tofar da komai ba in an tuku ne ya ma'asharar rusul ya kusa wagan manzannin nan illa fi zalalin kabe suna cikin fata ne kawai wanda yake mabani wajen tsara da ce wannan in an tuku illa fi zalalin kabe yana nuna cewa wato takdirin ne sun tabbatar da bakinsu sun karyata sun karyata manzannin Allah ko kuna cikin fata mabayyani an kawo manzannin nan kun ƙaryata to ne kuke so a mutu ka duba cikin suratu yasin aya ta goma sha uku wa dhriba lahum mathalan ashab al-qaryah id ja'ahum mursalun id arsalna ilayhim ithnayn an aika ba wani kauye wani gari birni aka aika musu manzanni guda biyu fakazzabuhuma sai suka karyata wannan manzannin guda biyu Allah ya fa azzazna bi thalith sai muka ƙara ƙarfafa wannan mutanen garin da na uku annabin shi ma ka falo inna ilayhim mursalun sai suka ce mu a gare mu manzanni qalu ma antum illa basharun mithluna sai suka ce ku ba komai bane face mutane irin wa ma anzala rahmanu min shay'in in antum illa tadhibun babu abun da Allah ya saukar ku ne makallan kai kaga ayan ta je da irin wata wannan sun ce in antum illa fi dalalin kabir wannan in antum in antum illa tadhibun ko kawai kai da to shi ya sanya idan ɗan wuta ya shiga cikin wuta ku saurara ku ji hali na farko da ɗan wuta zai tsinci kanshi a ciki na daya dan wutar jahannama idan ya shiga wutar jahannama shine harkul juzudi fatan cikin soyuwa za ta mai cikin jahannama suratu suratu ah, nisa aya ta 56 إن الذين كذبوا بآيات إن الذين كفروا بآياتنا واستكبروا عافكما إن الذين كذبوا بآياتنا هل عند الله سبحانه وتعالى يكتي وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الذين كفروا بآياتنا الله سبحانه وتعالى يكتي وجلوك تندسك ونوت جهنم سيما تنزى مسوة حاتا كذبا in an kona ta kone sai a canza fatan cikin a kawo wata yadda za a ƙara ɗanɗana maka azaba fatar jiki ka san ta take bala'i ɗaukan wuta to haka za a dinga ɗanɗana maka azaba wannan kenan na biyu daga cikin bala'in da mutum zai tsinci shi shine asaba ba za a sanya shi a wuta ba wato in za a sanya shi a wutan ma rina shi ake a cikin wutan rina mutum ake karan shi ma ya canza ba yadda aka saba ba hadisi ne cikin sahih muslim hadisi ne kudusi 2807 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yi kuta. hadisin Allah da kai shi yake fada za a zo bi an bi ahli dunya min ahli nar wanda kowa jin daɗi cikin mutanen duniya amma da mutum fa yusbahu fi an-nar sabqa sai a runa shi a cikin wutar jahannam runawa sai a fitar da shi rinawa jama'a a ce mutum ba zai shiga kai da yi shi ba a rina ka kai ba kaya ba na uku daga cin abin da za a wata wutar shi shine falahu annari da wujuhihim wutar jahannama haka za ta dinga za ta dinga soya fuskarsu ka duba cikin سورة المؤمنون آية ta 103 سورة آية ta 106 الله سبحانه وتعالى يقول من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تتبي تنفح وجوههم النار وهم فيها كالحون أكبر في جهنم ذات ذلك يقول وهم فيها كالحون أما أسكن وتر وتر ذات ذلك قاشي ليبنس في ظهور باكين في ظهور في حفا حاجة ka san babban muni na ɗan adam ana kwashe leman nan ba ka ganin ko irin irin mugayen kirɗin nan da ake yi idan aka ce an cire bakin nan ya za ka ga mutum to haka za su koma wata jahannama Allah tsere daga cikin masifa ta gaba da ɗan wuta zai samu ne asfahar نركض تشيش بعدك نركض يدك تفتحك نركض قلبي هكذا بعد يمكن نركض شيء يقوم يقوم كبتلمة يقوم كمروة كابكما ساتح لديش باش نحسن صورة الحج آية تشاترة هذا لقصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب التي هكذا بعد يمكن جيّاك kayan jikinsu ko fi a cika wuce ya rumin na kayan ma na wuta kafin a shigar da ɗan wuta cikin wuta sai an sanya mai kaya na ɗan wuta kamar ɗan firibis ko fi a cika wuce ya rumin na ne sabu min saukin sun su himu ta haka za a riga ɗibo ruwa ya fashashe ana zuba masa a kansu yusharu da bi ma fi bukuri din waljinu haka wannan ruwan zafin zai dinga narkar da abin da yake cikin cikinsu waljinu haka da fata su gaba daya wala hun maqami'u duk da haka Allah ya ce akwai gudumai manyan guduma min hadid na karfi ana ƙara cikin da ita shi ya sanya ta ibn Jubair da shi da Abdullah bin Abbas sun duba mukhtasar tafsir mukhtasar tafsir ibn Kathir mujallad na biyu shafi na 652 yake cewa haka zaka dinga ganin kayan cikin sun ji Abdullah bin Abbas ya tasafa yana fadawa kayan cikin ya narke ya dinga zubewa haka za a dinga wata mutu Allah tsare sai kuma bayan asahar da za dan wuta sai ƙarin bala'i da zai ƙara samu a wutar jahannama ne aljarriyu fin nari kalima zai dinga gudu a cikin wutar jahannama kamar yadda jaki jaki idan yana cikin yana kan kirki a yana ka kirkin ne ya dinga zaga yawa a jiki cikin sayi muslim dubu biyu da ɗari tara da tamanin da tara yukta manzan Allah ya ce za a zo da ya rasu min ahalin na mutumin da yake da wuta فيلقى فيها لأجيب شيء أسمه جهنم فتجلب أبكابه في كائن شكل شكل فارس عند سويوة فيدور بها في عند ذاك يسمو جهنم كما يدور الحمار بالرحى كما يتجع يكي ذاك يكن كيرجنش هكذا في عند ذاك يسمو جهنم جماعة الله أعلم سنن daga cikin karin bala'i da ba a musu na bakwai za a zo musu da waɗansu irin wato ruwa na zafi tare da wato waɗansu cancan cancan haka za a ɗaura ɗan ɗan wuta kafin ma a sanya shi a wutar ba haka kawai za a sanya shi ba a'a sai an ɗaɗɗaure shi idan aka ɗaɗɗaure shi shine Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari a cikin suratul ghafir آية تا سبعين دا إذ الأقلال في أعناقهم والسلام يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون الذي إذ الأقلال هكذا سنة مسوقوا مئة سنة رائعة في أعناقهم أو أويا والسلاسل هكذا انطلقوا يسحبون هكذا بعد عند السويع فأسموا الجهنم في الحميم أسفر والبعيد وتامي بلا إبري يسجرون هكذا عند قلوات الله ah gashi nan Allah subhanahu wataala ya kara faɗa cikin suratul qamar aya ta 47 48 innal mujrimina fi dalalin wa su'ur yawma yushabuna fi an-nari ala wujuhihim haka za a dinga kifa fuskar su a cikin wutar jahannama kar ka dauka zai zauna ne kamar yadda kake zauna haka a'a a cikin wutar jahannama ba kan shi a cikin ta inda bai sai ya dagawa ba haka za a dinga mai azaba da wuta ai ayat da take cikin suratul isra ayat ta 97 ta kara tabbatar da wannan ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم رنداش القيامه ما اكم تسكع الله اكبر الله ترجيكم فدوا بقى متين ينا تبيع الكبا اما رنداش القيامه خذك في ذات من الكبا في ذات من الكبا دفتك على وجوههم ادفتك اميا الله يميت سومك يميت سومك او مكاكي باسا احكم makafi wa summan qurani wa bai ma bebaye haka za mu yi jama'a ga shi a duniya yana ci to shi yasan ya sahabbai suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi cikin sahih bukhari 4760 aka hadisin ya tabbata ah, a cikin ah, sahih muslim hadisi na 2806 sai sahabbai suka ce ya rasu rasulullahi yanzu Allah sai ne da shi ya dinga tafiya da fuska kuma sai manzo Allah ce alaysa alladhi amshahu ala rijlihi shin wanda ya sanya yake yin tafiya akan kafafunsa qadirun ala an yamshahu ala wujuhihim ba zai iya sanya kuma sai tafiya akan fuska ba akan fuska haka da mutum zai dinga tafiya har ya shiga cikin mutum jahannam haba jama'a ya kamata ni hattara shi ya sanya Allah subhanahu wata'ala yake cewa tun lokacin da aka tsinda masu a wuta sai a ce alam ya cikin nabi shin bai gargadi bai zo ba kalu bala kada ja'ana nabiyun fa sun fi qadarina to daga cikin nau'in azaba da ake wa ɗan na karshe shi ne idan mutum ya kashe shi da irin hawa saman wani wani waje ne tsawo ya turo to haka za a dinga mai irin wannan fitan azaba a wata jahannama idan mutum ya sha guba ya kashe kansa to irin wannan bisin azaba haka za a gani idan mutum kuma ya kashe kanshi da wani karfi shi ma dan irin azaba da za a gani hadisi cikin sai bukari dubu biyar da dari, bakwai da saba'in da takwas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka hadisin ya tabbata cikin sai muslim ɗari da tara yake cewa man qatala nafsahu ko man tabadda min jabalin fa qatala nafsahu duk wanda ya fado daga kan dutse ya kashe kansa ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa huwa yataradda fi nar jahannam haka zai da hawa manyan duwatsu na cikin jahannama shi kuma azaba kenan bayan waɗancan azaba sai a ƙara mai da in yi haukan dutse sai ya rikici tun zuwa cikin jahannama in ya tafi a ƙara ɗauɗawowa da shi kan dutsen haka za a ta mai ha baka ga kwanaki wani ɗan shekara saba'in da biyar ba a nan najeriya ne. ɗan shekara saba'in da wani abu kawai ya je ya hau irin flight over ɗin nan ga teku ƙasa ana babu karka fada sai ce sai ya fada shi duniya ta ishe shi karka fada sai da ya fada ana kallon shi ya tsindima cikin wannan teku washi gari ya mai gari to zai je ya ka garin da ya na duniyar zai? ya saboda zafin da yake can ai ya fi nan a haka ne ko ba su wani su zafi ba aya ta 71 la tanfiru fil har qul naru jahannama law kanu yafqahun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wutar jahannama ta fi tsananin zafi to ina kai ina magana ka ce wai zaka koma zaka koma lahira can ya fi daɗi ba ku ganin gidan mutum ya mutu sai a ce to Allah ta ya huta saboda wani ba zai huta ba zai tafi can ya tafa ma da aiki ne a jahannama Allah tsaye to shi ya sanya Allah subhanahu wataala ya ce fa na sai muka karyata kamar da suke faɗa wa qulna ma nazzala Allah min shay'in sai su ce Allah bai saukar da komai ba in an tun illa fi dalalin kabir ku kan kuna cikin bata ne wanda yake mabayyana wannan hadisin da na faɗa cewa kamar yadda suke cewa yanzu alam yahtikum nabi ko kuma Allah ba zai sanya shi dinga tafiya akan fuskar shi ba yana cikin sahihu sahihu tirmidhi 2080 dan haka mutum ya yi hattara duk abin da za ka yi ya zama sanadin kana wuta jahannama to wallahi da yayi hattara wuta jahannama nan fa da kuke ganin ta tana fa da idanu ka zo ni ko Allah tana da idanu tana da baki tana magana tana da kunni Allah akbar hadisi cikin sayyid tirmidhi 2083 manzon Allah yake cewa yakhruju unqun minan nar wanda ruwayar ke da 2084 Allah zai kasar da wani wuya wuya kamar irin na mutane daga wutar jahannama wannan wuyan lahu ainan ya busira yana da idanu yana gani yana da idanu lahu ainan ya busira kuma suna gani wannan idanu idanu suna kallon komai وأذنان يسمعان كل واحد صلاجي ولسان ينطق يا تحمشي كمينة هذا أه ينطق هيدا كانت إذا الحدث أكد عند ممثل أو إذا الله يا فتح أنا أتكن أتكن آه، سورة النور يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون هكذا هننك عمك إيه مثلا يا شيء إيه وريكوا فاتن بكي إذن دني أكد kafa ma sai ta ce eh, hakan Allah sai alam ya'ti bin nabi qalu bala qad ja'ana nabiyyun fakazzabna wa qulna ma nazzala Allah min shay'in antum la fi dhalalin mubin sai ce wai annabawan Allah suna cikin fata mai girma amma duk da wasu malamai sun ce a'a ba annabawan ba kawai suna nufin cewa in antum illa fi dhalalin mubin masu kafin cikin wutar jahannama ne za su fada wa su ƴan su ce kuna cikin fata wanda yake mai girma Allah ya sai Allah ce وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير وبنجي تعالى سيتي وقالوا في أم تفتي لو كنا نسمع kaga can sun tabbatar sun kare ta annabawa nan kuma sun tabbatar sun yi laifi lau kunna nasma'u da mun kasance muna ji au na'qil ko muna da hankali muna hankalta ma kunna fi ashabi sa'i da ba mu kasance cikin wutar sajira ba haka dan mutum zai fara da kanshi ya kun kai lau kunna nasma'u in ji wasu malamai suke ce lau kunna nasma'u ai lau kunna nasma'u sama'a man yashi wa yufakkir da mun kasance muna ji ji irin na wanda yake iya gani yake tunani in ji muhammadu al-amir shigiri ya ce abuwa wanda bayan sun yi za a yi kuma da ya ce laukunna na tsumaru ai laukunna laukunna na tsumaru da mun kasance muna ji ji wanda yake man ya'qilu an an an an hujjatillahi da mun kasance muna da hankali in muka ji za mu hankalta da hujjojin Allah cikin alqur'ani da hadisai to wallahi da ba ku kasance cikin wutar sabira ba to Allah ya ce inda kun kasance suna ji to wai da ban tambaye ku tambaya na sun ce inda muka kasance muna ji au na'qilu ko muna da hankali ashe hankali shine dan adam shi ya sanya idan ka سورة الحج آية 40 بقي التي أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها شن ذات تبيع أباين كتابة فكفن جرسنا جاء قلوب وتنسكع تاوين ذات رجع عن كلتا إذا أشد سوشي عجلني هم كلتا أدعينا سوشي رجع أنا هم كلتا إن سوشي سلالة تشيك لك أدم بابشي to Allah anan ya ce sun ce laukunna na nasma'u da mun kasance muna ji malamai suka ce eh suna ji amma ji wanda yake layin tafi'una bihi fil akhirah ba za su yi amfani da shi a lahira ba suna ji sannan suna da zuciya amma zuciyar da ta kasance layin tafi'una biha fil akhirah ba za su yi amfani da ita a lahira ba me hujja suratul baqara aya ta bakwai. ne Allah ce ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم kunji Allah ya rufe ina zikin zuciyarsu wa ala sam'ihim da ina jinsu ya nuna cewa kana ji kenan dama idan ka ƙara duba cikin suratul kahfi aya ta 57 nan ma Allah ya ce inna ja'alna ala an Allah ya ce mun sanya musu wani irin rubi a ina a kan zuciyar an yi kwahuhu su fahimce shi wa shi alƙwarari ba za su fahimce shi ba a shekenan suna da zuciyar zuciyar ce da aka rufe ta ba za ta iya fahimta ba saboda sun ɗaura kansu ba ah, ga a cikin suratul an'am nan ma aya ta ashirin da biyar Allah ya ce wa minhum man yastamiru ilayka wa ja'alna ala qulubihim ajillatan a cikin su akwai wanda yake sauraron ka ashe suna ji amma anan Allah ya ce suna ji din to amma shin mu duba shin asalin halittar dan adam dama mai ji ko ba mai ji bane ai akwai mutumin da zaka ji shi kurma a yau amma asalin shi dama ai Allah ya halice shi wata kila yana ji nan a cikin suratul insan Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi fata'annahu sami'an basira farkon halitta ka kenan Allah yace an halice ka daga wani ruwa karwaye mani kenan amshajin nabtalihi fata'annahu sami'an basira me ji ko ne ka koma cikin suratul nahl ayat 78 والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون الله يكتدفوا ده تشكين تشكين يا يوم ماذا لا تعلمون شيئا بسم كومي با وجعل لكم السمع كيف يقوم جي والأبصار دمي يا كريم تقوم من أشكين سورة دمي تشكين آية 20 هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة أشيء كنا حتى يفهم يا جي حتى نسنا تو أشيء كنا جند سكي سنا جي سيدي سنا ساعة وبدأت يتدع بالله كيف أنا مصر وأنا شيء كده دي شيء ما زين فدوبا أشيء آه، أنا أشيء سورة البقرة آية 93 فدامنا وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة wasu masu kuci kawo sami ina sai ce mun ji wa akwai na amma mun saba a cikin sun jin sun ji a sai dai ne saba wasu kai kuma cikin tsohon fusilin ayata 26 ne Allah ya ce وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن فكتوا كركوا صورا وانا القرآن والغوه لعلكم تغلبون wannan da ana magana akan mai banu isra'ila to mu koma wannan al'umma ita ko me Allah yake faɗa mata sai Allah ya ce to kuma din cikin suratul anfal ayat 21 me Allah ya ce to shikenan ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا kar ku kasance kamar waɗanda suka ce mun ji amma Allah ce ba sa ji ko wani irin ji ji na karfa ai akwai mutumin da ka ji an ce yaro kai din nan ba ka ji ai yana ji sai dai ana nufin baya jin magana abin da ake so ya kiyaye baya kiyaye kai din nan kun nan ka naka shi ne ka na kashi Allah tsare a shekin nan suna ji to bari ku ji menene dalili da ya sanya jin nasu ya kasance bai yi amfani ba dalilin da ya sanya jin nasu da ya yi amfani ba adamu sifata ki him bi ma ya dalili shi ne ka koma cikin subatu jami'a aya ta bakwai zuwa aya ta tara wailun li kulli afakin azim yasma'u ayati llahi tufla alayhi thumma yusiru mustakbiran ka an lam ya ji aya sai ya daji da girman kai kamar bin a sai kenan suna ji haka nan a cikin subatu sun ji sun saba Allah subhanahu wataala yake cewa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qalu ma hadha illa sihrun sai sai su ba su ji ba wa ma sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwalin ashe kenan ya kasance suna ji game da Allah subhanahu wataala ya aya ina fahimta su ba za su yi ba su sun ji amma mu ba za mu saurari wannan abin da kake ba mu kwalli a kai ba to sun ji dalilin da ya sanya ya zamo jin nasu bai amfani ba ne girman kai shi nan a cikin suratul luqman shi ma dan aya ta bakwai Allah subhanahu wataala ya faɗa mana yace mene Allah subhanahu wataala ya faɗa yake faɗa cikin suratul luqman yake cewa wa idza tutla alayhi ayatuna walla mustakbiran ka'allam kamar bai ci ba inji Allah girman kai ne ya janyo mai wannan musibar gaba daya Allah subhanahu wataala ya tsare تشيني الله سبحانه وتعالى قال وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا بأصحاب السعير دا بركات الكتب متسعيرة في الله تشيني فاعترفوا بذنبهم فتلقى لأصحاب السعير التي فاعترفوا بذنبهم تيسك كبة هرزة ذنب الناس الله أري فصحقا في الله تشيني رحمة الله fa suhqan li ashabi sa'id nesa daga rahmar Allah ga mutanen da ke da mutar sa'ira Allah tsare Allah ke fa'tarahu malamin suka ce al-i'tiraf shine ma'anahu al-iqrar sai suka tabbatar bi dhanbihim malamin suka ce an kawo shi mufrad zunubi guda daya amma bi zunubihim ake nufi sai suka tabbatar da laifinsu da wannan dalili malamin suka ce idan mutum ya yi laifi ya tabbatar ya yi laifi to lokacin da ya tabbatar ya yi laifin ba zai mai amfani ba domin babu wani abu da za ke mai ka duba cikin cikin suratul an'am suratul a'raf aya ta hamsin da uku. Allah subhanahu ta'ala yake cewa ya yaqulu alladhina suhu min qabl qad ja'at rusul rabbina bil haqqi fa hal lana min shufa'a fa yashfa'u lana aw nuraddu fa na'mal ghayra alladhi kunna na'mal kawo mana wannan su masu ceto da za su ceto shin ceton zai yi aw wasu ko a da mu duniya fa na'mala ni aiki ghairu suna na na'mal ba irin aikin da muka yi a gidan duniya ba wannan din ma ba zai ba. Kuma komai ba malamai suka ce sun yi tabbatar da laifin da suka yi ne a nan al-iqrar haythu la yanfa'u al-iqrar wala nadam sun yi tabbatar da cewa sun yi laifi a lokacin da tabbatarwan da nadama ba ta da amfani ba ka da amfani a ah, ga hadisi nan ya tabbata hadisin abu huraira hadisin yana cikin hadisin yana cikin sai bukari da 4636 da 4721 hadisin ya tabbata cikin sahih muslim 157-158 hadisin ya tabbata 2703 hadisin ya tabbata a cikin sunan abi dawud 4310 hadisin ya tabbata cikin sunan na tirmidhi 372 ya tabbata cikin sunan ibnu majah 468 hadisin ya tabbata cikin musnad imam ahmad bin hanbal 7761 7711 hadisin ya kara tabbata 7838 hadisin ya kara tabbata a cikin musnad imam ahmad Ahmad bin Hanbal hadisi na dubu tara da ɗari ɗaya da talatin hadisin ya tabbata dubu takwas da ɗari ɗaya da talatin da takwas dubu takwas da ɗari takwas da ashirin da hudu dubu takwas da ɗari takwas da hamsin dubu tara da ɗari ɗaya da talatin dubu tara da ɗari ɗaya da saba'in da biyu dubu tara da ɗari biyar da tara dubu tara da ɗari bakwai da hamsin da biyu hadisin ya kara tabbata dubu goma da ɗari hudu da sha hudu dubu goma da ɗari biyar da tamanin da ɗaya da ɗari takwas da hamsin da biyu Maza Allah ce la taqumu sa'a tash al ba za ta tashi ba hatta taqulu ash-shamsu min maghribiha har sai rana ta fito daga yamma sai maza Allah ce fa zalika shina a wannan lokacin ne fa idza ra'aha nasu mutane suna ganin ta amanu kuwa ta ce to mun imani da ma sun san alama ce ta tashi al kiyama manzon Allah ya karanta wannan ayar cikin suratul an'am aya ta يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا lokacin da kace kai imani shi sama da kace lam yakun al-iman imani ba zai kasance karfe ba fi mahallin mu'ayana a lokacin da ka saba da kace to nayi imani shi sanya ko ranar kwanaki muka faɗa idan mutum ya zo lokacin da sai alƙali ko jama'a ko 'yan bijilanci ko jami'an tsaro suka kama shi akan yana yin laifi a lokacin ya ce ya tuba malamai suka ce sai an tsayar mai da hadisi wanda shine mazhaba ta shafi'iyya nan sun zo sun ce sun tabbatar da sun yi laifi a shekar yaki ba ka ganin mutumin da yake zina hatta zina ba ta tabbatuwa sai da sai mutum ya yi kwamfiyar da bakinsa ya ce eh na yi idan ya ce da yi ba shari'a ba in dai ba an samu albayi na ba al'ikara tabbatarwa iya daga cikin dalilai da ake kafa hujja da su hatta a ga hadisin uh, ma'iz nan wanda yana cikin sahih bukhari 6814 hadisin ya tabbata cikin sahih muslim ma'iz yazo ya samu manzo Allah ce inni zanitu na yizna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kawai da kai kamar ba sai da ya fada ya sake fada har so hudu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kan da yake ce a dika tumun kana da hauka ne sai ce lafiya ta lau sai ce fa hal uhsinta kai aure yace eh sai ce aje a cikin shi da yawa da ba shi ya faɗa da wannan dalili malamai suka tafi haka kawai yanzu a ce an samu mace da ciki ba ta da miji sannan kuma matan nan ba ta da mai gida ko sai a ganta kawai da ciki malikiya ده رواية عن أحمد رواية الإمام أحمد بن حنبل وانا شيني اختياري الشيخ الإسلام ابن تيمية وانا شيني الزاقي شيني قالة انت ابن العيم الجوزية سيكا شيء تقام عليها الحج زعم تحدي أحمى الناس نزدي باقي أمبك أجمع جنم تا تبتت تا يقوبة إيبا كوي زعم تحدي انجوا انجوا مالكية كدوبا أصحاب المدارس مجدد نوب شاكدة بريد السبعين amma hanafiya da shafi'iyya da ruwayatan an ahmad suka ce ina la budda fil ikrar sai ka tabbatar da bakin da ke eh, zinanai don ka san tabbatarwa ake bukata kan adam ya fada da bakin sa yan wuta a nan da kan suka tabbatar ko ba da kansu ba akwai sauran bayani akan wannan aya idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu aure zuwa gobe في مشكلة مختلفة من لا تنيع ميزان أبشر بكل أمور على إله كان هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان الله ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته